أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu cikin darussan da suka gabata kuma zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da abubuwan da suke ingiza mutum ko kuma sabubba wanda suke ingiza mutum ya zamanto ya kasance mai girman kai mu ambace sashen abubuwa wanda suka kama da sabubba wanda su kasance na addini ne da kuma sabubba wanda su kasance na duniya insha Allah cikin wannan darasin ma zai kasance za mu ƙara ambatan sashen sabubba da kuma abubuwan da suke ingiza mutum ya zuwa girman kai in ya so sai mu shiga bayanai dangane da mahangan alkur'ani mai girma da kuma hadisan musulunci dangane da abin da ya shahi girman kai kamar yadda muka gani cikin darasin da ya gabata mun ce akwai sabubba wanda suka shahi addini kamar kenan ilimi da aiki hakan akwai sabubba wanda suka shahi duniya wanda daga cikinsu mu ambaci cewa akwai nasaba akwai kyau akwai ƙarfi akwai mataimaka da kuma abin da ya kama da hakan wanda muka ce abubuwa ne wanda dukkaninsu suna ingiza mutum ya kasance na girman kai mutum zai iya girman kai saboda ya je yana da ilimi yana ganin wani bai kai shi ilimi ba sai rika masa girman kai hakanan zai ji cewa aikin shi ayyukan sana alkhairi suna da yawa sun hina waninsa sai kasance dalilin haka yana masa girman kai hakanan kuma zamu iya gani mutum zai iya yin girman kai saboda nasaban da yake dauke da ita yana ganin cewa nasabar da yake ya hito a cikinta nasaba ce mai girma mai daraja saboda haka duk wani wanda bai hito cikin wannan nasaban ba baya da wani kima a wurinsa ba da wani daraja a wurinsa yana masa girman kai hakanan kuma za mu iya gani mutum zai iya yin girman kai saboda kyawun da yake da shi yana gani ya yi wani kyawu yana masa girman kai ko kuma da karhin da yake da shi runduna ne gare shi iko ne gare shi ko abin da ya kama da hakanan yana ganin cewa shi yanzu ya kai wani matsayi wanda wani bai kai shi ba saboda haka duk wanda yake gani a hakan yana masa girman kai ko kuma abin da ya shahi dangi ne a gare sa jama'a ne a gare sa mataimaka ne a gare sa sahabbai ne a gare sa wanda yana ganin cewa yana karfafuwa da su kuma yana ganin da izza tare da su saboda haka duk wani wanda baya da wannan irin wannan jama'a din saboda haka yana masa girman kai yana ganin ya fisa wannan awamil ne wanda mu ambata kuma abubuwan nan suke ingiza mutum ya zamanto dalilin wannan yayi girman kai amma asalin girman kai za mu iya ganin cewa yana da tushe abinda ake kira kenan juzur yana da jijiyoyi wanda ta wannan tushen ne zamanto ya kawano daga cikinsu malaman akhlaq suna cewa kamar da faidul kashani ya bayyana a cikin mahajjatul baida yana cewa akwai muna da ujub muna da hikd muna da hasad muna da riya wannan abubuwa guda hudu suna daga cikin sifofin da ta hanyar su ne girman kai yake kawanuwa har ya zamanto ya samu kanshi kuma ya kasance wata mutum zai rika ji da kanshi yana ganin cewa shi wani abu ne yana mamakin kansa sannu sannu wannan zai ingiza shi ya kasance ya zamanto mai girman kai hakanan in mutum yana da hikidi watan bai da yafewa bai iya ruhe ido akan abubuwan da ake masa baya da haƙuri baya da tahammuli dangane da abubuwan da suke ake masa sai zamanto yana da riƙe mutane a cikin zuciyarsa wani abu kaɗan da an masa sai zamanto ya riƙe mutum da shi to wannan zai sa a duk lokacin da ya haɗu da mutumin sai ya kasance yana masa girman kai yana nuna masa shi ba wani abu ne yana nuna masa shi ya hisa hakanan muna da hasada shi ma hasada wato ya kasance mutum bai son ya gani wani ni'ima na Allah subhanahu wata'ala a wurin wani bawan Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta masa ya azurta shi da shi sai ya rika fatan gushewa wannan ni'ima din to sannu sannu irin wannan in ya girku a cikin zuciyan shi ya nuna a cikin zuciyan mutumin da yake da hasada wannan sai ingiza shi zamanto ya samu kanshi cikin masu girman kai saboda zai rika yin girman kai ga wanda yake hasada da shi zai rika nuna masa ya fi shi zai kokarin gwada kansa da kuma isbatin kanshi wannan daga cikin abubuwan da suke ingiza mutum sannu-sannu ya kasance ya samu kanshi a cikin layin masu girman kai hakanan akwai riya riya yana daga cikin watan yin aiki saboda mutane su ji ko su gani don neman yabonsu ko don neman abin hannunsu wannan yana daga cikin abin da sannu-sannu shi ma zai kai mutum kasance yana da girman kai saboda duk lokacin da ya yi wani abu wanda yake son mutane su gani in har ba su gani ba ko ya yi wani abu wanda yake son mutane su ji in har ba su ji ba sai kasance yana tunanin cewa sai ya fara girman kai sai ya fara yi musu girman kai yana nuna musu ba kowa ba ne ina wulakanta su yana ƙoƙarin yin wasu abubuwa ma wanda suka wuce iyaka daga nan shi shikenan sai ya shiga cikin sifofin masu girman kai kenan waɗannan abubuwan guda hudu su ma suna daga cikin abubuwan da suke kawwane girman kai kuma suke ingiza mutum ya samu kanshi a cikin layin masu girman kai saboda haka wannan al'amarin yana da matukan hutura yana da haɗari sosan gaske wanda lazim ne kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya fahimci waɗannan abubuwan da suke ingiza mutum ya kasance ya yi girman kai sannan kuma mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya nisance su domin ya tsare kanshi daga mummunan awaƙib wanda suke biyowa dangane da abin da ya shahi girman kai malaman akhlaq sun bayyana cewa akwai natijoji wanda ba su da kyawu sosan gaske dangane da mutum da yake aiwatar da girman kai daga cikinsu akalla sun ambaci abubuwa guda biyar wanda za mu ambata wanda yake nuna kamar natija ne na girman kai wata irin mummunan akiban da mai girman kai zai iya samu sakamakon girman kanshi to don wannan ma ya kamata ya kasance mutum ya yaƙi kansa ya yi ƙoƙarin ganin cewa bai samu kansa a cikin masu girman kai ba daga ciki sun ce a talawuf bishirk wal kofar wata ya kasance mutum ya lalace ya ɓace da shirka da kuma kafirci Ta duk lokacin da mutum yake da girman kai sannu sannu wannan sawa'an girman kai ne yake ma mutane zai ingiza shi ya kasance yana girman kai ga annabawan Allah subhanahu wataala zai kai shi ya yi girman kai ga Allah subhanahu wata'ala sai zamantu ya shiga cikin hanyar shirka da kuma kafarci. wannan mummunan akiba ne mummunan makoma ne wanda yake jiran mai girman kai wanda don haɗarin shi don matsalan shiga duniyarsa da lahiransa ya kamata ya gani ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya nisance su hakanan muna da alhirman min al-ilm wal ma'arifa watan akwai hirmani wata ya kasance mutum ya rasa ilimi hakanan kuma ya rasa ma'arifa saboda me saboda girman kanshi mutum da yake da girman kai za ga cewa baya da ba shirye yake bai kasance ya kankan da kansa ya ji ya nemi ilimin abin da bai sani ba zai rika ganin cewa kaman shi a ce yanzu gashi sai ya zauna gaban wani ya karantar da shi kaman shi a ce sai ya tambaye wani dangane da wani al'amari wanda bai sani ba sai zamanto wannan ya hana masa ilimi ya hana masa ma'arifa kenan girman kan ba zai ƙara shi da komai ba watan saboda kai jahili ne girman kanka ba zai sa ka ilmantu ba saboda kenan za ka aje girman kan ne in gana son ka ilmantu ka tambe malamai ka zauna a wurin malamai sai ka karu da iliminsu ka karu da saninsu amma in kai girman kai to ba abin da za ka samu za ka dawoma a cikin jahilcinka sannan kuma girman kanka zai kai ka ga mahalaka zai kai ka ga makoma wanda yake baya da kyawo duniyanka da lahiranka wannan za mu iya ganin kenan rashin ilimi da kuma rashin sani wanda mai girman kai zai iya samu sakamakon girman kanshi zai bata masa duniyarsa da lahiransa saboda ilimi yana da amfani duniya da lahira ilimi in na addini ne yana da amfani duniya da lahira in ma ba na addini ba ne in an yi amfani da shi cikin hanyar addini zai amfani mutum duniyarsa da lahiransa saboda haka shi wannan mai girman kai zai iya rasa duk waɗannan falalolin zai iya rasa duk waɗannan garaɓa sosai saboda mai saboda girman kan shi. kenan don wannan mummunan asarar ya kamata ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa bai samu kan shi ba a cikin mutanen da suke girman kai suke nuna isa suke nuna tinkaho gaban mutane hakanan gaban bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta kai har ma gaban Allah subhanahu wa ta'ala wal azbillah hakanan muna da na uku at-takabbur al-masdar al-asasi lil kaseer min al dhunub watan girman kai ya kasance wani masdari ne daga cikin masadir na asasi na da yawa daga cikin zunubai watan kana son ka ce kenan mafi yawan zunubai mafi yawan zunubai suna gangarowa ne daga girman kai ma'ana tushensu magangaransu ya kasance girman kai ne wannan kuma mutum zai duba rayuwarmu na yau da kullum kuma ya duba ya gani irin yadda masu girman kai suke mu'amala da mutane za ka iya ganin cewa sakamakon wannan girman kan sun yi irtikabin sun aiwatar da laifuka da daman gaske wanda Allah ta'ala bai yarda da su ba wanda zai bata musu duniyarsu da lahirarsu mutum yana girman kai wannan zai ingiza shi ya zamanto yana zagin mutane ya zamanto yana giban mutane ya zamanto yana hasadan mutane ya zamanto yana hikdin mutane ya zamanto yana wulakanta mutane yana izgili ga mutane saboda yana girma da girman kai zai hana shi ya koyi addinin shi kai wani lokaci zai hana shi ma ya koyi abin da zai amfani cikin duniyar shi saboda girman kai kenan za mu iya lissafa zunubai wanda suke hituwa daga girman kai suna da yawa sosan gaske kenan wannan mummunan aƙiba ne na mutum da yake da girman kai kuma ba wani mai hankali wanda zai ba kanshi ya zamanto ya yarda da irin wannan akiba da lazim ne kasance mutum ya yaƙi zuciyansa ya yi ƙoƙarin ganin cewa bai samu kanshi a cikin masu girman kai ba hakanan na biyar a takabbur sababun sababu hadaril mawahib duniyawiyya akwai baiwoyi wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi ma mutane cikin wannan duniya din kuma ana iya kallon su a mahanga na ainihin watan duniya sakamakon girman kan mutum zai zamanto ya haramta ma kansa yawa daga cikin ainihin watan waɗannan baiwoyin da Allah subhanahu ta'ala. ya banzatar da su mutum zai iya ya zamanto ya koyi wani abu wani mahara cikin rayuwar shi wanda zai amfane shi sakamakon hazaƙan da Allah subhanahu wata'ala ya bashi da kuma istidadin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi amma saboda girman kai sai ga yaƙi koyon wannan abin yaƙi koyon wannan maharan wannan ƙwarewa saboda girman kai sai ga yaƙi koyon abin da zai amfane shi cikin duniyansa kuma yana da istidadin ya koya haka sai zamanto ya banzatar da wannan istidadin to wannan kenan za mu iya ganin girman kai ba abin da yake ɗauke da shi ban da asara asara na duniya da na lahira mutum ba zai istifada ba cikin duniyansa hakanan ba zai istifada ba cikin lahiransa saboda mai saboda mummunan aƙiba na girman kai kenan lazim ne kasance mutum ya yi muraƙaban kanshi ya yaƙi kansa ya yi ƙoƙarin ganin cewa tarbiyyantar da kanshi tarbiyya ta addini ya yi ƙoƙarin ganin cewa ta kowane hali ya yaƙe miyagun ɗabi'u wanda suke tattare da shi domin ya kasance bawan Allah managarci wanda zai samu rayuwa ingantatta a cikin wannan duniya ɗin hakanan kuma ya samu rayuwa ingantatta a cikin rayuwar ranar tashin alkiyama da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da muka ambata kuma ya kasance ya sanya mu cikin bayansa masu kankan da kai masu nisantan girman kai da duk abin da yake da alaka da shi da fatan Allah subhanahu wataala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin